Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 11 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa manzan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da shugaban jamhuriyar Nijar na kan tattaunawa kan matsalolin yankin Sahel. za kuma a ji cewa malamai sun fito da sabbin tsare-tsare na sallah da karatu a masallatan babban birnin tarihin najeriya abuja kuma idan za a yi karatu a warware a ba juna tazara a mayar da tsari ya tabbatar da haka kuma a sanya wannan shagun da ake sakawa a fuska kamar kowace ranar juma'a yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirin zaben kasar kamaru har ila yau awal garba din na tafa da labaran wasanni To amma kafin nan ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bi sahun sauran amurka wajen jinjinawa kusan mutane dubu uku da aka kashe a hare-haren ta'addancin jiragen sama da aka kawo wa Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. A yau Juma'a da safe, Trump ya yi jawabi a wurin wani taron biki da aka yi a filin tunawa da wurin da jirgin sama mai lamba 93 ya faɗi a kusa da garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda fasinjoji 40 da ke cikin jirgin suka mutu. Shi kuma Biden ya halarci taron tunawa da haran na ranar 11 ga watan tara a wurin tarihin da ake tunawa da haran a birnin New York. Yau muna jinjinawa a sadaukar da kan da suka yi kuma muna matukar jimaman kisan mutane kusan dubu uku a harin na ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001 a cewar Trump. Ya kara da cewa ga duk iyalin da harin ya shafa a fadin kasar ni da mai ɗaki na mun zo wannan filin ne da sanin cewa ba za mu iya kawar da damuwar da ke zukatanku ba ko kuma kawar da bakin cikin da ke tattare da wannan ranar. Mun yi muku alkawari za ku ci gaba da ganin ƙauna da goyon baya daga duk Amurkawa. Bayan halartar bukukuwan, Biden ya ce zai karrama waɗanda hare-haren suka shafa ta hanyar dakatar da tallace-tallacen yakin neman zabensa da kuma duk wasu ayyukan yakin neman zaɓe a yau. Ƙasar India ta samu kusan mutum dubu ɗari da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a indiya ya kai mutum miliyan 4.5 da kusan mutum miliyan 6.4 da suka kamu. Amurka ce kaɗai ta zarta indiya a yawan waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19. A Amurka ana samun ƙarin yaduwar cutar sosai a tsakanin matasa a cewar wani rahoton bincike daga jami'ar Harvard wanda aka wallafa a shafin yanar gizon mujallar jami'an kiwon lafiya ta jama. Binciken da aka yi don samun wannan bayanin ya kunshi matasa 3,222 tsakanin shekaru 18 zuwa 34. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bangarorin Afghanistan da ba sa ga maciji sun sanar da cewa za su fara ganawar farko ta ido da ido gobe Asabar a kata don yin shawarwarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka daɗe ana yi a siyasance. Muhimmiyar ganawar wadda Amurka ta shiga tsakani a hukumance yanzu ta koma tsakanin 'yan Afghanistan Wata tawagar mashawarta da Afghanistan ta nada da kuma wakilai daga kungiyar mayakan Taliban za su hau teburin shawarwari a Doha babban birnin Qatar abinda bangarorin biyu suka sanar kenan a jiya Alhamis. A Washington, shugaba Donald Trump ya yaba da ci gaban da aka samu a tattaunawar ta samar da zaman lafiyar Afghanistan mai cike da kalubale. Yana mai bayyana tattaunawar a matsayin babban kokarin bangaren diflomasiyyar gwamnatinsa don taimakawa wajen kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru ashirin ana yi a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya. Zanga-zangar nuna ƙin jinin cin zalin 'yan sanda a Bogota babban birnin Colombia ta rikide ta koma tashin hankali a dare na biyu a jiya Alhamis, inda aka samu rahoton mutuwar akalla mutum tara cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar sun bankawa motoci kirar bas na birnin wuta, wasu kuma suka yi amfani da duwatsu da kuma kwalabe don jifar 'yan sanda, waɗanda suka harba barkunan tsohuwa da gwarnetin da ke gigita hankali akan masu zanga-zangar da ke nuna rashin jin daɗinsu akan mutuwar wani ɗaliban fannin shari'a ɗan shekaru 46 da haihuwa. An ga 'yan sandan a wani bidiyo suna azabtar da ɗalibi Javier Odonis lokuta da yawa da na'urar teza yayin da ya yi ta roƙonsu da su daina. Daga baya dai ya rasu a wani asibiti. 'Yan sandan sun ce an kama Odonis ne bayan da aka kama shi yana shan barasa a kan titi da abokansa, sabanin dokokin yin nesa-nesa da juna da aka sanya saboda cutar coronavirus. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu ko bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda manzon musamman na majalisar ɗinkin duniya Muhammad Ibn chambers ke ran gadi da kuma tattaunawa da shugaba Isuhu Muhammadu kan matsalolin yankin Sahel. Yusuf Abdullahi gare ka. Matsalar tsaro da shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2020 da kuma 2021 da matsalar ambaliyar ruwa su ne maimman batutuwan da shugaban kasar Nijar isufin Mamadu da manzo na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasashen yammacin Afirka da kuma Sahel Mohamed Ibn Chambas suka mai da hankali a kai a wannan ganawar. Bayan ganawarsa da shugaban ƙasar Nijar, Ibn Chambas ya samu zantawa da manema labarai. J'ai le président de la République pour son travail ya ce na yaba wa shugaban kasar nijar isufu muhammadu game da yadda ya shirya babban taron kungiyar kasashen yammacin afirka sai da yawo ko ecowas yabon da kuma ya samu wajen takwarorinsa sannan mun samu canza yawu game da matsalar tsaro musamman ma har-haren ta'addanci da ake cigaba da samu a 'yan kwanakin nan da kuma matsalar ambaliyar ruwa da ta haddasa asarar rayuka da dama da kuma kaddarori a jamhuriyar ta nishar game da shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2020 da kuma 2021 a jamhuriyar ta nijar ga abin da ibn chambers ke cewa zaɓuɓɓuka ne masu mahimmancin gaske domin za su ba da dama a karon farko wani zababben shugaban ƙasa ya mika milki a hannun wani zababben shugaban ƙasa abu ne da zai shiga a cikin tarihin ƙasar nan ganawar da aka yi tsakanin shugaban ƙasar nijar isufu muhammadu da manzo na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a kasashen yammacin afirka da sahel ibn chambers ta kuma taɓo batun zaɓuɓɓukan da sauran kasashen yammacin afirka biyar za su gudanarwa a cikin wannan shekara ta 2020 inda ƙasar cote d'ivoire da guinea za su gudanar da nasu zaɓuɓɓukan a cikin watan oktoba sannan burkina faso a cikin watan nuwamba ghana da nijar kuma a cikin watan disamba yusuf abdullahi murya amurka daga nyamai jamhuriyar nijar to a gaida yusuf daga jamhuriyar nijar kuma sai babban birnin tarayyar najeriya abuja inda malamai suka fito da sabbin tsare-tsare na kandagarkin corona a masallatai umar faruk musa gare ka kuma idan za a yi karatu a warware a ba juna tazara kamar yadda tsari ya tabbatar da haka kuma a sanya wannan cakun da ake sakawa a fuska domin a kula da lafiyar juna da kuma idan an taru a wuri wanda yake na musamman har da idan za a ɗauki lokaci mai tsawo dangane da kuma sallah wanda ake tawo da kullum limaman sun ba da damar cewar a iya iya wato shiga cikin sahu a haɗa sahu a yi sallah kamar yadda ake yi ko a shari'a musulunci sai dai da zaran liman ya ne. to shi kenan kuma sai a wato a rarrabu a ba da wannan tukura da ake ce a bayar domin za a yi zaman zikiri ne a wani lokacin na ɗori da kowa zai kansa. da kuma ƙasa baki daya. tare da da shi dr modibo umar daya da cikin mambobin kwamitocin da ke yaƙi da cutar covid-19 a yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja da kewaye ya bayyana cewa matakan da limaman suka ɗauka sun yi daidai amma fa akwai wani ƙarin haske da ya kamata al'umma su yi la'akari da shi kaga wannan jirgin mutane da aka yi a gida din nan na 'yan watanni shi ma ya taimaka domin ya ba mutane dama su lura da wa'yansu ka'idoci wanke hannu a kar a fita yawo da yawa to kaga shi ba duk nan da ya zo mana da sauki amma kaga kasashe manyan kasashe na duniya wanda su ma suna kirkiri kamar amerika kaga yadda yabo ya zo musu tun kusan miliyan yanzu sun rasa ayyukan saboda wannan cuta na virus. don haka kana ganin wannan sabon tsarin wanda aka dan ah. daga takunkumi ko tsanani ah. ba zai kawo ta illa wurin yaduwar wannan ciwo ba kenan? A ni a gani na kuma a sani na zai kawo sai dai kawai da yake yawancin mutane sun dan fahimci musamman mutane da suka san suna da matsala kuma ayyuka da aka yi ya dan shige su sun fahimci cewa dole su kare kansu to shine za a ga zai zo da sauki amma lallai kar mutane su yi tsammani babu shi don gaskiyar magana zan gaya maka da ana tattalin gaskiyar magana yanzu an rage na ɗaya don tsadansa don ko kowane test da aka yi guda daya da yake a wasu kamfanoni in baka so ka bi na gwamnati dubu talatin ko dubu arba'in za ka biya hura mata to mutane nan test ake musu a kyauta gwamnati sai ta biya dubu talatin ko talatin da biyar kayan aikin test to su saboda haka gwamnatoci hukumomi sun da su ma babu kuɗi ya ce maka to gaskiya ma gara ma a daina yi domin shi yasa nake daɗa jaddadawa mutum ya kare kansa. Dr. Modibo Umar kenan daya da cikin mambobin kwamitin na yaƙi da cutar COVID-19 a yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a gaida umar yanzu kuma ga awal garba da rahoto na musamman shugaban kasar jamhuriyar kamaru biya ya bayyana ran da za a gudanar da zaben shugabannin gundumomi a kasar ta jamhuriyar kamaru karan farko kenan da za a gudanar da irin wannan zaben tun da kasar ta samu yancin kanta ta bangaren siyasa amma zaben yana nema ya samu cikas ga yan adawan kasar jamhuriyar kamaru anda suka ce ba za su yarda a gudanar da zaben ba ko da yake jami'a mai mulkin kasar ta shugaba biya ta ce babu ruwan biri da gada za a gudanar da zaben ne ranar shida ga watan Disamba shekarar 2020 Alhaji Ruwan Sharbutu dan jam'iyyar FDPC ne mai mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mana karin haske kamar haka. Wannan zaɓe da aka kira wato zaɓe ne wanda ake jiran shi hannu biyu duk 'yan ƙasa 'yan Kamaru ga baki ɗaya sun yi maraba da wannan kiran zaɓen da aka yi saboda shine karshen. zaɓuɓɓukan da ya saura cikin kundin ƙasan kamar wanda ba saka shi ya so ma aiki ba to saboda haka wannan babban abu ne a wannan ƙasa zai zama na komai da komai da mutane suke fada suke kaza duk wannan abin zai nuna cewa komai zai tafiya da kyau to na biyu kuma eh, wa'annan da suke ce za su bata zaɓe wannan ba za su iya ba saboda shi wannan zaben dai a kowa san yadda zaben yake kansilo ne masu wannan zaben ba kowa da kowa ba ne kuma duk fatin opposition da suke cikin ƙasa wayanda suka tafi zaɓe duk suna da su. ba ba su taba yadda su sun wuce sun zama deputy sun zama mayor su da mayor kuma su da councilor su cewa councilor su kasu tafi zabe wannan ba zai taba yiwuwa ba domin abin mamaki wato sai su fita ma kujerun da su ma suke saboda wannan abin da zai kara kujerun su karfi to duk wanda yake ce zai bata wannan zabe ba zai iya ba don shi wannan eh, kamto da yake magana maganan banza yake yi shi ya ki tafiya zabe gwamnati bai hana shi tafiya zabe ba an ce tafi zabe lokaci ya saura awa hudu a rufe kundin eh, rajistar zabe sai ya zo ya ce shi ba zai tafi zabe ba wai shi ya fasa ba zai tafi ba bai tafi ba to yau baka da kansilo baka da deputy baka da mayo wani magana za ka yi kundin kasan kundin eh, dokan kasan kamar ya ce baka da kansilo daya da yana da kansilo ko da guda daya ne yana da bakin da zai magana amma yanzu da yake naka wannan bai da bakin magana yadda zai kawo mana wani eh, rashin abin na kasa wato ya nemi kanshi fitina kuma minista ya gaya masa cewa ga yadda doka ya fada ga yadda doka ya fada an ba zai bi doka ba bai bi doka ba ya sani cewa za a kama shi kuma ba wanda zai bi goyon bayan shi saboda shi ya fara tafiya ya ta tafiya zaɓe yanzu kuma bai zai ce wa mutane na biyu kenan kuma wannan abin na matasa matasa abin da muke ta gaya musu kullum cewa su yi haƙuri da abin da shugaba ke faɗa to gashi lokacin ya zo ya zo domin ya fara gaya musu shi da bakin shi a wani maganar da ya december cewa su sani cewa ya san suna son mulki ya san suna son aiki to amma su koya tukunna to yanzu gashi za a ba wa dukkan jiha zaman kansu to yanzu zai ba su aiki da yawa kuma kowa zai san me yake yi ko ba wani wanda zai sake zargan gwamnati ta gwamnati ne bai aiki ba a ko kuma kaza kaza ya ba mu ne a yi zaɓe mu zaɓi wanda za su rike mu ko jihanku ko wani jiha to saboda haka wannan babban babban abu ne ci gaba da aka samu a cikin kasan kamaru saboda haka allah ya sa wannan rana ya kai mu wannan rana na shida ga watan disamba a yi zaɓe lafiya bayan kwana uku an yi shida ga wata tara ga wata dai an faɗi waye ya ci kwana uku za a faɗi waye ya ci kawai kama aiki sai alhaji jibrila ibrahim mai yaƙi dan jam'iyyar adawa ne na sdf ta nijan burundi kuma ɗaya ne daga cikin masu faɗa a ji. a bangaren masu tayar da kayar baya na yan awari ya mana tsokaci kamar haka wannan zaɓe ne da bai da amfani mu a wajenmu domin me yasa ita jama'iya mai mulki da gwamnati sun tsara wannan taron a wannan lokacin da yake su sun riga sun shirya komai kaga sun riga sun ɓace duk kansila ne masu zabe kuma duk su sun tara duk kansila gaba ɗaya nasu ne gaba ɗaya ko ta ina to sabida da haka mu ba mu da kansila me za mu je mu ya zabe wace gara su su zaben su suya su mu ba za mu shiga wannan zaben ba domin ba mu da wa'anda za su zabe mu shine magana to ita kuma dama gwamnati wannan gwamnati na na na polbiya abinda take so kenan me yasa yau wajen shekara kusan 20 eh, da 'yan kai da aka magana za yi wannan za sa wannan abin mai sa bata yi ba wannan shekaran ka gani duk shashin ingilishi gaba daya ita ce ita kai da kansula tana so ta nuna tana so ta nuna ma duniya cewa a wannan shashi din ma duk mutane sun yadda da ita suna sun yadda da gwamnatin suna bin nan kuma karya ne don ko zaben ƙananan hukumomi da aka wani abin nan ba yi wani zaɓe a can ba ba yi zaɓe ba sojoji da suke nan su zozoji su suka zaɓe eh, jama'iyyar rdpc su su aka sa suka dinga jefa kuri'a aka karshe aka ce sun ci zaɓe su suke da dukkan sai da wannan wajen ne mu kuma da muka fara eh, kai kara a babban kotun constitution na kasa aka ce to an share an share zaben wayansu wajeje ne eh, wajen da wannan wajen za a sake da aka sake dawowa abin da aka yi farko shi aka sake yi wai ana jira ko mu sake kuma da muka ci ah, gara ku karata da shi mu ba za mu yi komai ba za mu za mu dawo kan wannan ba shi sa mu muka fita cike wannan wannan zaben ba zaben mu bane zaben wa'anda suke da kansila ne mu ba mu da kansilan da za su yi mana zabe yanzu muka ce za mu sa abin wa zai zabe mu mu je mu mu kara asara kan asara duk wanda uh, uh, uh, matakar abin da jaka hamsin hamsin jaka hamsin zai zuba in muka za mu zo mu zuba kudin jaka hamsin mu da ba mu da wanda za su zaɓe mu to sabila da hakan nan shi sa muka gwammace su yi abinsu yawwa mu yanzu za mu gani in ma shekara ɗari biyu suke su su yi ta mulkin ƙasar ne su yi dai za mu ga dai ƙarshen ta. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi kokari mata gaya wajen ganin cewa ta kammala gine-gine na sabbin filayen wasanni na tamola da ma na motsa jiki a faɗin kasar irin na zamani domin darbar gasar gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka da kasar za ta yi a shekarar 2021 na sadu da ɗaya daga cikin masoya tamola a kasar ta jamhuriyar kamaru alhaji garba ya yi farin cikin sa na wabasan da gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ta yi Alhaji Babakar a matsayinka na masoyin kallon kafa a ƙasar Kamaru me za ka faɗa kan wannan aiki da gwamnatin ƙasar Kamaru ta yi wajen gina filaye na zamani da kuma otel-otel amma da inganta hanyoyi da kuma internet a fannin ƙasar domin tarbar kofin da za a buga a ƙasar Kamaru a shekarar 2021 zuwa 22. Wallahi abin da zan ce abin murna ne. Yau Allah ya sa gwamnatin ƙasar Kamaru ta buga manya-manyan filayen bol da manya-manyan otel 'yan kamaru kansu sun buga manya-manyan otel wanda she ka zo ka gani tukuna za ka yi da abin da aka yi hanyoyi ana kan gyaran su domin me domin za mu tari bakin duniya a kan sha'anin eh, wasan bol wannan kwallon kafa da za a kasan kamaru a wata na farkon eh, eh, 2021 na tsammanin duk wanda ya zo kamaru zai san cewa ba kamarun da ake masa magana ba ne kamar wata babban ƙasa ce wanda take da filaye take da wajen jin daɗi take da wajen nishaɗi tana da kwallale wanda duk kowane zai zo ya ziyarci kamaru ya ga wajejen tarihi a ƙasanmu kamaru na godewa ko muna muku marhaba kafin ku zo muna bukatan duk wanda ya zo zai ɗauki silma zai ɗauki fotuna ya je ya nuna wa kasansa cewa kamarun da ake faɗin nan ba ita bace wata ƙasa daban ne wata duniya daban ce. to ya 'yan kafa kuma wanda za su zo. muna jiran su hannu hannu biyu za mu musu karba duk birnaye an riga an gyara kwamiti na tare na fifita wa'annan na ba su karfin su yi wasan ball ana musu kwamiti za a tare su da 'yan kasansu da 'yan kasan kamaru ma da suke son don kusan kasan kamaru kasan kamaru afirka ce kowace kasa da akwai dan kamar mai son wannan kasa idan suna wasan bayan irinsu to kamaru na tsari gyaran da ake yi a birnin duwala yawunde garwa eh, limbe da shauransu bin da su tari wannan wasan wato abin murna ne muna kokon mutane ku zo ku kalla bangaren tsaro kuma kana ga ko me na nan gwamnati ya riga ya yi tsari kada kowa ya ji tsoro sojoji na nan masu bekin asiri na nan masu kufiyar da likitoci dabtoci ma duk an riga an musu kuskure ma. duk dabtoci babu karamin dabta yanzu a duwala a yawunde a bafusa a limbe a garwa ko me ya gyaru har ba min to ina tsoron ina roƙon mu ba wani kuma motocin ambulance gwamnati ya sai su ina jiran wannan abin din mahamman Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bi sahun sauran Amurka wajen jinjinawa kusan mutane dubu uku da aka kashe a hare-haren ta'addancin jiragen sama da aka kawo wa Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. A yau Juma'a da safe, Trump ya yi jawabi a wurin wani taron biki da aka yi a filin tunawa da wurin da jirgin sama mai lamba 93 ya fadi a kusa da garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda fasinjoji 40 da ke cikin jirgin suka mutu. Shi kuma Biden ya halarci taron tunawa da haran na ranar 11 ga watan tara a wurin tarihin da ake tunawa da haran a birnin New York. Kasar India ta samu kusan mutum dubu da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta faɗa a yau Juma'a cewa an samu ƙarin mutum 96,551 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Bangarorin Afghanistan da ba ga maciji sun sanar da cewa za su fara ganawar farko ta ido da ido gobe Asabar a kata don yin shawarwarin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka daɗe ana yi a siyasance. Muhimmiyar ganawar wadda Amurka ta shiga tsakani a hukumance yanzu ta koma tsakanin 'yan afghanistan wata tawagar mashawarta da afghanistan ta nada da kuma wakilai daga kungiyar mayakan taliban za su hau teburin shawarwari a doha babban birnin qatar abinda bangarorin biyu suka sanar kenan a jiya alhamis to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.